muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu da ararrai da lafiya ya kuma ba mu dama muka sake haɗuwa a wannan masallaci masjidul ansar a wannan anguwa tamu ta anguwar rogo inda muka saba gabatar da karatun alkur'ani mai girma da sanin ma'anoninsa a watan ramadan a kowane shekara bana ma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara muna cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aran rai da lafiya wasu sun ta alhinin su ga watan ramadan don su ribaci kwanakinta da ibada da kuma irin tanadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadarwa bayinsa musulmai a wannan wata na alkhairai masu ɗimbin yawa sai kuma Allah bai ƙaddare wasu da ganin hakan ba mu da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddare mu da ganin ba wayanmu ba ne ba dabararmu ba ganin dama ne na Allah subhanahu wata'ala kuma mu ma ba mu da garanti za mu gama Ramadan. Sai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muka gabatar na ibada a cikin wannan wata mai albarka dama shekarunmu da suka shuɗe ya zamanto ba mu yi aikin banza ba. Ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya karɓa, ya sa mana su a mizanin kyawawan ayyuka. Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan dashen. Kamar wasa azumin bana shekara ɗaya da da bakwai, hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Shekarar da da ashirin shida, shekarar lissafin albashi. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaƙa. malama ta yi karatu a satin baya zuwa jiya inda karatun ya ƙare daidai gabar da za mu tashi suratul tahrim sai dai yana da kyau mu sani karatu bai taɓa zama karatu mai ma'ana ya kuma ƙarfafi gwiwar masu dole sai da kuzari da nishaɗin masu sauraro kuma ga dukkan alamu akwai nau'i na gajiya akwai nau'i na gazawa akwai nau'i na kasala a wannan majalisi musamman a wannan shekara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya cire mana wannan kasalar ya ƙare mu da himma da kuzari ta inda za mu zo mu yi karatu mu tashi lafiya sai dai ga dukkan alamu wala Allah haka malama ta tsara shi a lokacinsa cewa sai goma da rabi da goma muke farawa zuwa da rabi to yanzu Allah ya kawo mu za mu koma goma sai dai ba za mu yi awa biyu ba kamar yadda muka saba a shekarun baya za mu yi ƙoƙari karatunmu ya tsaya a goma sha ɗaya daga goma zuwa sha ɗaya awa ɗaya in mun samu ƙarin lokaci ba zai wuce sha ɗaya zuwa tsakanin dai da kwata zuwa da rabi ba za mu tashi shi ma ban da ran juma'a muna da juma'a biyu da suka saura a watan ramadan dukkansu za mu tashi ƙarfe sha ɗaya da ikon allah saboda haka idan an saba zuwa goma da rabi yanzu malama ba ta nan ni kuma zan yi ƙoƙari in kiyaye lokacin da muka saba ƙarfe goma za mu zo ƙarfe goma mu tashi sha ɗaya ƙarƙari zuwa sha ɗaya da rai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ji mu kuma yi aiki da abin da muka ci wanda za su zo daga baya da Allah ba su ji wannan sanarwar ba a ƙarshen karatu za mu sake maimaitawa cewa insha Allah ta'ala za mu fara karatu ƙarfe goma daidai mu tashi sha ɗaya zuwa da rabi in ba tambayoyi da yawa ma ba zai kai da rabin ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace watan ramadan dukkanmu mun sani wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa da ya doso Allah maɗaukakin sarki yake zaɓo wasu mala'iku guda biyu ya ba su a su yi shelan cewa ya riyar khairi aqbil ɗayan kuma ce ya riyar sharri aqbil ya kai mai yin alkhairi kai maza maza ka kusanto lokaci yayi ya kai mai aikata sharri yi iya kokarin ka daina don ba lokacinsa ba ne walillahi utaqa'un minan nar Allah yana yanta bayinsa daga wuta fiye da kowane wata wannan shelan tana kasancewa ne kullu laila kowane dare inji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka ashe jin so ya ci ribar watan ramadan to sai ya yi masa shiri shirin ne shirin tanadar alkhairan da aka ce ya bazi alkhairi aqbil kuma sai ya masa shiri na ƙaurace wa dukkan laifi da saɓon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, inda an ce ya bari ya sharri afir, kai mai yin sharri ka yi ƙoƙarin denawa. Saboda ka ashe, in har mutu yana da hankali, Allahn da ya sa mata yin azumin Ramadan, kuma yake mata shelan alkhairan da suke ciki yake zaburar da shi yake jan kunnensa wajen laifi ya yi ƙoƙarin ƙaurace masa ashe in yana da hankali ya kamata ya ƙara himma ya kamata ya ƙara shiri ya kamata ya ƙara zaburar da kansa cewa wannan wata ba watan sakaci ba ne ba watan wasa ba ne kuma idan mutum ya yi sakaci to ya ga alamun sakacin tun yanzu yaushe aka fara azumin gashi har an yi goma sha kamar wasa yanzu muna na sha ɗaya an jima kaɗan za a ji an kira sallan magariba shi an gama sai kuma zobe. to haka za a ji an ce an yi rabi haka za a ce an yi ashirin wani yana nan yana zanyi zanyi wata zuwa yau ko shafi ɗaya na alƙur'ani ba ta karanta ba shafi ɗaya kuma shi watan ramadan shaharun ƙur'ani watan alƙur'ani wata ne da ake so ka yawaita abu uku a cikinsa ko ba ka yi komai ba in kin daure kin yi abu uku kin riƙe su sun zama miki abin mu'amala na tsakaninki da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan wata, wallahi kin jefa kin tafi, kin kuma rabauta. Abu na farko shine shi kansa azmin. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man tsoma Ramadana imanan wa ba, gufira lahu ma taƙaddama zan. duk wanda zai yi azumi yana yi don Allah don neman lada a Allah to Allah zai gafarta masa zubansa duk da suka gabata tare da azumi da rana da kuma tsayi da dare da salloli tsayi da dare ko raye daren ramadan da salloli shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban qama ramadan imanan wa ba. yanda aka faɗi na Ramadan haka aka faɗi na ƙiyamu Ramadan ko ƙiyamu layali Ramadan mutum ya yi su imanin wahti saman imani da neman lada a wajen Allah kuma shi azumi ba daina ci da sha bane kadai a'a ƙoƙarin kontrol ɗin jiki ne gaba ɗaya mutum ya yi ƙoƙarin lura da idanunsa lura da ƙafafunsa lura da hannayensa sannan uwa uba daina ci da sha idan ka daina ci ko kika daina ci da sha amma idan ki bai daina kalle-kalle ba na fina-finai ne na banza a'a na wasu abubuwa ne da Allah bai so a kalla ki bai daina maganganu na ƙarairayi ba da gulma da zumɗe da cin naman mutum da sauransu ƙafafunki ba su daina zuwa wuraren da Allah bai so ba ki ba su kame daga ɗauke-ɗauke ba ko cin zali ganin kina da ƙarfi akan wani irin waɗannan abubuwan in ba a daina su ba sai dai an kame baki daga ci da sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yin wannan gara ma ya je ya ci ya sha ba yi da azumi to bayan wannan sai kuma karatun alqur'ani domin wata ne da aka saukar da alqur'ani a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauke alƙur'ani a kowane wata amma idan watan ramadan ya zo yana ninka karatun da yake yi a kullum sukan sauke alƙur'ani da mala'ika jibril har so biyu domin shaharun ƙur'an ne Allah yake shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'an alƙur'ani ba littafin da ya kai shi daraja watan ramadan ba watan da ya kai shi daraja sai Allah ya saukar da alƙur'ani a ciki kuma ya saukar wa mutum mafi daraja don haka mutum ya riƙe alƙur'ani shi ma ya zama mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahalul ƙur'an ma'abuta alƙur'ani masu yawan karanta alƙur'ani masu amfani da alƙur'ani masu tilawar alƙur'ani masu aiki da abin da saƙon ƙur'ani yake ɗauki da shi su ne ahalullah su ne mutanen Allah ba kuma ordinary mutane ba wa khasatuhu zaɓaɓɓu ke ɓantattun Allah shin kin yi wani shiri na ki zamanto mutanen Allah kin yi wani shiri ki zamanto daga cikin zababbun bayin Allah ko har yanzu kina zaune ba abin da kike yi na karanta alkur'ani kai abin da kai shi ma ko ta ba ta da alkur'ani kina musulma kuma a ce ba ki da mafi girman littafi da ya kamata musulmi ya yi alfahari da shi wata za ta ce ina da shi a waya eh kina da shi a waya so nawa kike buɗe wayar ki karanta kin zama masalul himari yahmilu asfara Allah ya tawaka saboda haka bayan azmi da qiyamu ramadan sai tilawatul qur'an muka ce da azumi da qiyamu ramadan tafiya ɗaya suke tilawatul qur'an kuma a gefe take shine abu na biyu ko baki komai ba akwai sauran lokaci a daure a sama wa qur'ani lokaci ko da ku yana baki wahala to ki sani wanda yake karanta alqur'ani yake shan wahala dan bai iya ba dan ta biyu ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko ya kware Allah ya bashi <clears throat> iya karanta shi to ya ji tsoron Allah ya rika karanta shi daki daki wa rattilil qur'ana tartila karanta alqur'ani karantawa daki daki shine at-tartil wai dan kin ƙware kin iya kije kina karanta shi rujujujujuju ba a jin abin da kike karanta shi alƙur'ani kowane harafi lada ne amma fa sai an tsaya an karanta shi da kyau ba a buƙatar sauri lada ake nema annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi kulli harfin hasana kowane harafi lada ne shi kaɗai ne littafin da Allah ya zaɓa daga cikin dukkan littattafan sama da Allah ya saukar wa annabawa alƙur'ani kaɗai Allah ya zaɓa ya ce karanta shi kaɗai lada ne ko ba ka yi aiki da abin da ka karanta ba amma littattafan da suka gabata aikin ne lada ba karantawan ba kuma ba ana nufin aya-aya ba harafi-harafi yau in na ce alif lamim kina da lada uku kuma Allah in ya ba da lada yakan ninka shi zuwa goma lada talatin kenan kai ya kai su mahattari bakwai kuma ya ninninka su fiye da haka ga wanda ya ga dama don haka kenan idan mutum yana karanta alkur'ani daki daki ya iya ga tarin lada ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa ma'a safarati kiramil barara yana tare da mala'ikun da aka ba su hidiman alqur'ani sune kiramin barara masu karanci kuma kutattu daga sabo saboda haka kada mu sakaci wajen karanta alqur'ani Allah bai tsora mana dole dole mu sauke alqur'ani ba amma dai ke zama muna da wani wato kwantiki mai yawa na karatun alkur'ani kuma a kowane yanayi muke halin tafiya ne ba mu da lafiya ne kai hatta a wajen yaki Allah ya ce alima an sayakunu minkum marda Allah ya san a cikinku akwai marasa lafiya ya وآخرون يضربون في ya يبتغون na فضل الله wasu matafiya ne sun je neman abinci sun je neman arziki sun je faɗi tashi wa ƙatilu na fi sabilillah wasu ma sun tafi yaki amma a duk wannan yanayin Allah bai ɗaga ƙafa ba yake faqra'u ma tayassara min ku yi iyayen ku samu lokaci da karanta alkur'ani da dama aljanu sukan fi shiga jikin mata ne kan shiga mutum namiji an ce yana da aljanu sai an samu mata ɗari ba don komai ba sai don sakacinku da azkar da kuma karanta Alƙur'ani. to annabi sallallahu alaihi wasallam ce gidan da ake karanta alkur'ani ba shi ba shi zan shaidan za ki yi wa kanki katanga da gidanki daga shaidanu aljanu ai ko dan wannan ya ci ake shi iya karatu alkur'ani ko dan wannan ya ci ake kina karanta alkur'ani ba ki kunna a waya kina ji kina shara ba kina ji kina dinki ba kina ji kina girki wannan duk ba sunansa sauraron alkur'ani ba Allah ce wai fastami'u lahu wa antitu ku yi shiru sannan ku rika jin karatu to kin sa kina girki kina wanki kina dinki kina shara ai ba sunanki kina sauraro ba Shi dai sa qur'ani yana yi a gidanki kina don haka kar mu yi wasa wanda bai soma bai soma wacce ta yi nisa ta ƙara wafi zalika falyatanafasil mutanafisu Allah ya samu dace abu na uku da ake raye ramadan da shi shine kyauta alheri hijima annabi sallallahu alaihi wasallama kana ajwadan nas ya fi kowa kyauta duk duniya ba wanda ya kai annabi kyauta shi kadai ne tarihi ya tabbatar da zai daura kumi ɗari da ba mutum ɗaya ci je kana baka wani kafiri ne ya zo cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi me ya kawo shi amma yana zuwa Madina suka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma nuna masa ga abin da ya kawo shi ba alkhairi ne ya kawo ka ba amma mu ba ma rama mugunta da mugunta ko ma jama'ar ka mun fi ƙarfinka har ya juya zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kira mai lura da baitul mal yace a duba inda raƙuma a baki aka bashi raƙuma 100 ya kaɗa su yana tafiya yana waigen wai za a biyo shi a ce wasa ake yi dole zolayarsa ake yi ya ga ba wanda ya biyo shi sai da ya bar gabar madina ya fara shiga daji ya ga ba wanda ya biyo shi wallahi da kansa ya dawo ya ce tai mutumin da zai maka irin wannan alheri bayan ka zo masa mugunta bai ci a ce ka zo gunta ka rabu da shi ba kawai annabi na zaune cikin sahabbai sai aka gan shi ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya dawo ba da fuskar da ya fara zuwa da ba yana zuwa sai ya ce ya rasulallah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah don haka kyauta alkhairi kyauta abu ne mai daɗi alheri in Allah ya baki zuciyar alheri to kin fi wanda kike wa alherin kuma jin daɗi don haka kar mu yadda shi ɗan ya rika ziga mu mun dan samu abu mu ji cewa ba ma so wani ya samu yi ƙoƙari duk abin da Allah ya baki a rayuwa karki makale shi ki handame shi ki cinye shi ce kaɗai, to kina wa kanki ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta wa kana da ma yakunu fi ramadan kuma ya tashi kyautar a Ramadan ta fita kowane wata da kowane lokaci kuma ba za ki iya kyauta mai yawa ba nemi 'yan dabinanki da ba su wuce ƙwaya goma ba na ɗari biyu kullum ki ɗauki ƙwaya biyu ki ƙoƙarin samun wani mai azumi ki babba su ƙwaya biyu su samu su yi buɗe baki da dadinan da kika ba su in kin yi haka gwargwadon iya mutanen da kika ba suka yi buɗe baki gwargwadon iya azuminsu da za a ƙara miki bayan naki mutum na da wayo in kina da dabara sai yi azumi goma a rana ɗaya yi azumi ashirin a rana ɗaya gwargwadon waɗanda kika ba gwargwadon yadda za azumin ki zai yawa kuma ba wai nasu za a baki ba a irin nasu za a baki in yayi in mutum kika ba yayi azumin lada azumi mai lada goma za a baki ladansa goma ke ma kuma a baki lada goma in na mutum biyu ne masu lada goma goma za a baki lada ashirin ga naki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku yi ƙoƙari ku yi wa kanku katanga daga shiga wuta ko da da ɓarin dabino ne kuma yake man fattara sa'iman duk wanda ya ba wa mai azumi abun buɗe baki ya yi buɗe baki kana lahu misla ajrihi yana da lada irin nashi min gairi an yunqasa min ujurihi shay'a ba tare da an rage wani abu daga ladan mai azumin ba waɗannan abubuwa su ne jigajigai ba wai su kaɗai ba ne a su ne jigajigai in kika riƙe su da kyau azumi kin yi mai kyau kin yi ƙiyamun laili kin yi alkhairi da kuɗin da Allah ya hore miki sannan kuma ga yawan karatun alƙur'ani wallahi duk sauran 'yan rakiya ne akwai sada zumunci akwai kame baki da ido akwai alherai da yawa a cikin watan ramaba shi yasa ake so mutum ya ga cewa bai yi wasa da ranakunsa na ramadan wani bai sanin Allah sai a ramadan da zarar ramadan ya wuce ya manta da Allah ba a san wannan so ake mutum ya san Allah kafin Ramadan in Ramadan ya zo kuma ya ƙara tuna masa matsayin Allah a wajensa ya kuma kiyaye bin dokar Allah a ɓoye da kuma sarari shine ma'anan la'allakum tattaɓun Allah yake mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta wa al'umman da suka gabata domin da yin azumi yanda Allah yake a yi da kyau za ku samu tarbiyyar taƙawa domin mai azumi yana da daman da zai iya karya azuminsa in ya shiga ɗaki ba mai ganinsa ko kin je haɗa ma yara abinci su da ba sa azumi kina da daman ki iya karya azumi ki ci abincin ki fito kuma ki ce kina azumi ba wanda ya isa ce ba ki yi sai mai azumin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ka ga mutum ba zai yi ba da ya ɗau abin ma zai ci zai cina Allah bana kallo na yanzu Allah ya kama ni ina cin abincin nan ne zan ce masa yanzu mala'ika ya ɗauki raina da abinci a bakina kuma ga shi ana ramadan in je in ce wa Allah shi to wannan tsoron Allah da mutum yake samu a ramadan in ya dace ya bi jikinsa har zuwa bayan Ramadan a ko'ina kike kina tuna Allah. In kina garinku, kina tuna Allah. In kina kasuwa, kina tuna Allah. In kina wani gari daban da ba wani ya san ki a garin sai danginki, kina tuna Allah. To, in ki samu wannan tarbiyyar shi ke na rayuwarki ta zama irin ta waliyan Allah waɗanda ya mutu tanadin aljanna aljanna ta muminai aljanna ta masu tsoron Allah ce uiddat lil muttaqin Allah ce mun yi tanadin aljanna ga masu tsoron Allah to Allah ka sa muna cikin masu tsoronka, shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tir da mutumin da Ramadan ya kama har ya ƙare ba a gafarta masa tir da shi a ce duk wannan kwanakin da ake kiyaye second ba a so a yi asararsa kai a ce ka ƙarar da naka a banza ke a ce lokutan ki duk sun ƙare a shirme ai ba asarar da tafi wannan Allah ka raba mu da aikin banza Allah kada ka sa mu cikin waɗanda za su je gaban ka yawmal qiyama sun yi azumi amma Allah ya ce ba ku da lada sai kishirwa da yunwar banza da kuka sha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba sa'imin aw rubba qa'imin laisa lahu min iyalihi illa sa'a yace akwai fa daga cikin masu azumi wallahi ba abin da zai samu a azuminsa sai yunwa da ishirwa. akwai masu qiyamul layli zuwa tarawih zuwa tahajji ba su da wani abu ce rashin bacci da suka hana idanunsu ba su falta sun more ba kuma sun zo masallaci ba lada Allah ka raba mu da aikin ka mu ba wani domin aikin Allah kana raba wani ma a ciki Allah zai ce na barka da shi balle kuma ka ba wa kayi kayi ma wani gaba daya Allah ya tsare mana imanin mu ya ba mu ikon yi domin sa Allah muna roƙonka ka azurta mu da yi domin ka wannan wuri da muke haɗuwa muke ibada a ciki in mun lura za mu bana an masa gyara an masa ado ba masu irin wannan sai masu burin samun katafaren gida a aljanna yau da za a gaya mana nawa aka kashe wa wannan masallaci don mu zo mu zauna mu yi bauta mu yi karatu cikin nutsuwa da jin daɗi wallahi wani sai ya kama baki yana mamaki yana ga ba zai iya ba to dama shi harkar kuɗi haka take Allah ya baka kuɗi kuma ya sa maka son yi wa Allah aikin Allah da kuɗin wannan kyauta ce ta musamman annabi yake ni'mal malu salih biyadi rajulin salih yake san barka da kuɗin kwarai a hannun mutumin kwarai domin zai rika aikin kwarai baya tsoron nawa zai kashe don addinin Allah ya ɗaukaka to muna roƙa musu Allah duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen hidimar ɗakin Allah to Allah ya amsa ya kuma sa musu ladansu a mizanin lada ya kuma sanya su ƙarƙashin inuwan al'arsu ranar da Allah yake ba inuwa sai ita to daga cikin masu samun inuwar annabi yake akwai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masaji akwai mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci ina yake yana masallaci daga ina yake daga masallaci wace hidima yake yi ta masallaci komai na masallaci da shi ake yi ai ba ma manta labarin wata mata mai share masallaci da ta rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ga ayyan mata yi banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida bai dace a ce an kira shi don wannan matar ba ba su san tana da kima a wajen manzan Allah don me don lura da masallaci shi yasa washe gari bai ganta ba washe gari bai ganta ba a sai dai na ganinta ke ya ina labarin matan nan mai shara ne sai aka ce ayya ya rasu na ai ta rasu tun kwanaki ce ta rasu eh kuma ba ku gaya mun ba ta ce ai lokacin da ta rasu mun ga ka shiga gida muka ga dai a kanta dai bai kamata mu kira ta mu kira ka ba ya rasu ai za mu iya mata komai don haka muka shirya ta aka mata sallah aka kai ta sai ce na irin waɗannan mutanen sun wuce haka ku nuna mun ƙabarinta aka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan anan ya mata sallah ya nema mata ceto a wajen Allah malamai suka ce albarkacin matan nan sai da mutane kaburra fiye da arba'in suka samu falalarta don haka ba ka rena mutum ashe rubba Asa akbara annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga wani mutum dukun dukun duk kura jikinsa madfu'un lahu al da zai je ƙwanƙwata gidajen mutane a leko a ganki sai a tura kofa ake ce ka ishe mu amma a wajen Allah law aqsama ala Allah da zai roƙi Allah ko ya ce sai an yi abu kaza ya rantse to Allah ba zai sa shi kafara sai ya biya masa bukatarsa saboda matsayinsa a wajen Allah kun ga mace ne shara kenan ina ga wanda ya cire makudan kudinsa ya gina ina ga wanda ya cire makudan kudinsa ya gyara ya ado ya yi shimfiɗa Uba ba mai sanin darajar aljanna sai wanda ya san me aljanna zai iya kashe duk abin da ya mallaka don ya samu aljanna Allah ka ba mu ikon kashe dukiyoyinmu don ɗaukaka addininka amma fa sai an yi da gaske domin shaidan Allah ya gaya mana a shaitanu ya idu kumul shi shaidan kullum tanadin talauke ke mu. da ka ciro za ka bayar sai ke kai kuɗi ba, ka san wuyarsu kuwa ai ba a ma haka yanzu nan za ka talauci kana mai da kuɗinka aljihu sai ta dariya ya hana ka alheri ya hana ka abin da za ka mora gobe kiyama dukiya ita ce wacce ka ci ka tufatar da kanka kai wa Allah aiki wallahi koma bayan wannan bala'i shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana yake tambayan sahabbansa waye kudinsa ya fi muhimmanci a gunsa akan kudin wani sahabbai suka ce ah, ya rasu ai dukkan haka muke dukkanmu muna fifita kudinmu ne akan na wani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina ni ko gani kuke kuna fifita na wani ne akan naku suka ce ba mu gane ba ya rasu nan ba. sai ce to kudin ka ne kudin da ka ci ka sha ka taimaki iyali ka taimaki dangi ka taimaki addinin Allah wannan shi ne naka shi za ka gani a lahira amma na wani shi ne kudin da kai ta tarawa kana kallonsu musamman yanzu zamaninmu zamanin alat so kake karka ta jin ililin ililin ina shiga in ji ba komai ba motsi sai ka je ka nemi balan kar ko 'yan nan sun je sun kwaki kullum hankalinka a tashe ka yana nan kana tarawa kai dai su yi yawa kai dai su yi yawa ba haka kawai Allah ya ce alhakumu takafu tari ya shagaltar da ka tara ka tara komai ɗan adam yana da san tari yana da san haɗama inal insana khuliqa halu'a dan adam Allah ya halice shi mai kwaɗayi mai haɗama mai son ya ga ya tara annabi ya ce ɗan adam in yana da kogi ko dam na kuɗi dam na kuɗi ba na ruwa ba tafki na kuɗi guda biyu in ya zo ya kalle su ya kalle su cewa zai yi ina ma uku ne dam fa na ruwa shi yasa sai ki ga mai kuɗin da ya tara kuɗin da ba zai taɓa iya ƙarar da su ba amma ya fi talaka wahala da faɗi tashin ƙara tara su shi sa Allah ya ce hatta zurfumul mafadi ba za ku an ba wajen tara kuɗi sai dai ku gan ku a ƙabari saboda haka kada ƙoƙarin tara kuɗi wanda da ka mutu ya zama na wani baya buƙatar a tambaye shi nawa ne za a baka ah, da an mutu in kana da gado Allah ya riga ya faɗi nawa za a ba iyaka a nemi malamai su binciki dangi su san suwaye aka bari maciya gado a san rabon kowa aikin malamai kawai su bayyana maka ga rabonka shi kenan saboda haka mu yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku wajen ganin mun raya ramadan ɗin ne kar mu yi sakaci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wajen raya waɗannan kwanaki masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan nasiha ce a haɗuwa ta da ku na farko addinin nasiha wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Allah ce ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar mu'minai Allah ka sa ta yi mana amfani za mu karanta wasu abubuwa ko wasu ayoyi a wannan wuni a ɗan wannan lokaci don kar mu tashi haka ba mu ji wasu daga cikin ayoyin Allah ba. Aran ma ya karanta mana wasu ayoyi cikin wannan Sura, Suratul Tahrim, wacce ayoyinta guda goma sha biyu ne kuma tana da cikin surorin da aka saukar a madina Allah maɗaukakin sarki ya kira ta tahrim ba don komai ba at-tahrim shine haramtawa an kira ta surar haramtawa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta mata. to kuma ba shi kadai ba kowane musulmi ma ba a so ya haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta masa shi irin wannan haramtawar takan zauna a madadin rantsuwa rantsuwa kuma idan mutum ya yi Allah ya saukar da hukuncin kafara ga duk wanda ya rantsuwa rantsuwa ta gaske amma rantsuwar wasa ce wannan kuma daban don haka Allah ce mu rika kiyaye rantsarantsanmu wahfazu aymanakum ku rika kiyaye rantsarantsanku to annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rantsuwa a matakai guda biyu kamar yadda suka zo riwayoyi daban-daban to shine Allah madaukakin sarki ya kwabe shi a cikin wannan sura me Allah yake arama بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai ita bismillah wata abaci da ake so duk wani abun alkhairi da za ka yi to ka rika cewa bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da za ka yi baka ce bismillahir rahmanir rahim ba to zai zama mai yankakkiyar albarka kai musulunci saboda girman darajar bismillah da kuma kariya da take wa ɗan adam hatta bayan gida da zai shiga ya zubar da ƙazanta ba a yadda ya shiga da ce bismillah sai ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in zaka shiga bayan gida aka ce bismillah to ina ga kuma shiga masallaci shi ma bismillah za ki sa riga bismillah za ki alola bismillah za ki ci abinci bismillah za ki fito daga gida bismillah duk al'amarin rayuwarmu bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace gidanka ko ba kwaɗo ko ba sakata in ka ce bismillah ka tura ƙofa ba mai ba wanda ya isa ya buɗe maka shi ta haka mu daina sakaci da yin bismillah balle cin abinci in kana so shi ɗan karye taya ka cin abinci to ki bismillah da mutum ya yi bismillah ko shi ɗan ya zo kusa zai gudu zai ce wannan abinci ba irin namu ba komai tsananin yunwa balle yanzu da ake azumi kar lokacin buɗe baki da yawa fa suka manta da wani bismillah kamar dama haushin wunin suke yi an zo ƙarshe kin ji kankana ke lemu ke ne ayaba ke ne dabino duk yanzu zamanin sai a hankali ba kowa yake samun waɗannan abubuwan ba to yaya ne dai kar a rika sakaci da bismillah a dukkan al'amura Allah ya samu dace Allah yake ya ayyuhan nabi wannan kira ne na girmamawa da Allah yake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan zai bashi oda zai umurce shi ba kowane annabi ne ya samu wannan tagomashin ba babanmu annabi Adam kiransa ake ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna annabi ibrahim sunansa ake kira ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya lokacin da aka ce yanka ɗansa isma'il ya musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati ya nuh قد جادلتنا فأكثرت جدالك duka annabawan Allah da suka gabata kiran sunansu ake amma annabin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi falala cikin annabawa badadin Allah Allah bai kiran sunansa ya ya Muhammad sai dai ce ya ayyuhan nabi idan kika ji an ce Muhammad to ana so a faɗi wani abu mai daraja ne game da shi da ya ce muhammadun ya rasulullah wa ma muhammadun illa rasulun ƙadƙalat min ƙabdihi gusu saboda haka Allah yake ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak dan me kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma tabtari mardata azwaji kana neman yaddar matanka ne kana so ka gamsar da su ne wallahu ghafurur rahim Allah ne gafa mai yawan gafara ne mai jin kai to me annabi ya haramta wa kansa din malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wata baiwa mariya kafin ya aure ta ya yanta ta ya aure ta mariyatul qibtiyya wacce ita ta haifa masa ɗansa Ibrahim. Nana Aisha radiyallahu anha da Nana Hafsa ganin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake saduwa da Mariya har ta zo ta haifa masa Ibrahim. Wannan abu yana sai yana damun su. Yaya su ba su samu wannan falalar ba sai baiwa. wannan ya sa suka yi wa annabi bore suka gurni masa har ransa ya ɓaci ya fita daga gida ya koma masallaci ransa a ɓaci wasu malaman suka ce a'a ba saduwa da mariyan ne matsala ba saduwa da ita ne ya yi ko yake yi a ɗakin na na hafsa ta zoranta a ɓace take gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka rasa inda za ka sadu da baiwarsa sai ɗakina? a nan za ku gane mata sai a hankali ki dubi shugaban duk duniya don kawai albarkacin aure ki sa ki gaya masa haka shi sa mace ba ta gane tana cikin ni'ima in Allah ya bata mutum mai daraja ta shiga wata irin rumfa mai girma wacce albarkacin aure ne ta same shi shi yasa kuma kuka fi yawa a wuta ba dan komai ba sai dan wulaƙanta abokin zama namiji da Allah ya suturta ki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ahsanta li ihdahunna dahr da zaka rika kyautata ma ɗaya daga cikin mata da ka aura tsawon rayuwarka thumma idza ra'at minka sharran wahidan sai ta ga wani sharri ko wani rashin kyautawa guda ɗaya daga gare ka to a lokacin kuma za ta ce ma ra'aitu minka khairan qaf ban taba ganin alherin ka ba ma'anarsa shine me ka mu me ka taɓa mu me kake mu mata nawa suke gaya wa mazajin sa haka me kake yi me ɗan fanan da kake kawa ɗan abu kazan da kake yi wani daga cikin sahabbai matarsa ta gurnuka masa ransa da ya baci sai ta ce masa haka muke haƙuri za ka yi matan manzo masu sun masa haka sai mamaki sai zuwa gaya wa sayyidina Umar rabbi anhu sai sayyidina Umar ya garzayo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda akwai yarsa a gidan kuma ya ji an ce matan annabi ma suna masa haka yana zuwa sai ya tambayi na yarsa hafta. kuna bata wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rai tace kwarai kuwa ɗaya daga cikin mu ma takan iya fushi da shi wuni guda bata ce masa ƙalaba. ba yayi magana kawai ta tafi abinci ka san wani abu sai mata ke? shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga ku da rauni amma ban taɓa ganin raunan nan da Allah ya ba shi fawa a kan namiji jarumi irin mace ba ba kuma faɗa za a yi ba in kika ce za a yi faɗa da faɗa ai wuta ba ta kashe wuta shi sa sai kiga mace tana iya kontrol ne da sarrafa gida da salo na kitsa irin na mace to a lokacin da na hafsa ta ga ran annabi sallallahu alaihi da annabi ya ga ɓacin ran nana hafsa a irin wannan abu da ya faru tsakaninsa da mariya sai kira nana hafsa ya ce na miki alƙawari daga yau ba ni ba mariya amma karki gaya kowa ita da kanta sai ta ce haba ya rasu na ita fa ta jawo matsalar don a daɗaɗa mata aka yi haka amma kuma saboda makircin mace sai ta sake dawa ta ce haba ya rasulallah ya za ka haramta wa kanka abin da Allah ya halarta maka bayan ba zama maka haram ba don dai kawai raina ya ɓaci na yi magana sai ka ce kuma ka haramta wa kanka nan ko da zai yi hakan fa daɗi za ta ji mata kenan a wani riwayan matarsa zainab bintu jahsh annabi a al'adarsa kullun idan dare yayi ya shigo gida yakan bi ɗakunan matansa ya gaisa da su ya ji ya suka wuri ƙare a ɗakin da zai kwana to ita kuma zainab bintu jahsh matace mai karamci matace mai dattaku duk da bujinta ba a ɗakinta yake ba takan tanadi wata zuma mai daɗi ta ajiye wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ya zo ya sha nan masu hafsa da aisha hakan baya musu daɗi sai da suka nuna me yasa an ka shiga ɗakin zainab sai ka daɗe yace a ba wani abu ne zuma take bani kuma kun san ni da san zuma to nakan zauna in sha ba ɗakin da ake mun haka sai nan shi yasa ko da kun ga dadewa ta a nan ya fi na sauran to ga dalili suka ce okay mun gane shi sun ƙulla a kona abu da za su yi kenan shi wata rana ya je ya sha zuman ya dawo da ya zo ɗakin Hafta sai take gaya masa cewa ita tana jin yana wani irin yanayi haka kamar ya ci wani abu mara daɗi haka sai sha ah, zumar da na sha ne a ɗakin zainab ta ji ka amma dai ba irin zumar da ta saba sha ba wannan ta yi wani iri ka gama kirki kenan to haka da ya zo ɗakin aisha ita ma ta yi masa irin wannan dama sun shirya a haka shi kenan nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau ya haramta wa kansa shan zuma ina sai ya sha za a samu matsala to ya haramta sai Allah yake lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah subhanahu wataala ya halatta maka tabtaghi mardata azwajik kai hakan ne dan burge matanka sayyidina umar yake cewa mu mutanen makka matanmu sai dai su burge mu ba dai mu burge su ba ma'ana sai dai su su mana hidima ba dai mu mutu ba amma mutanen madina fa su kuma su suke wa matansu hidima ba matan ne suke mutu ba sai ce la'alla zuwanmu madina ya sa matanmu suna koyan ɗabi'un mutanen madina shi yasa har matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu wasu suke ganin ya kamata su bi wannan tafarki sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin da yaje gidansa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ransa a bace ya tambayi yarsa ta gaya masa ya ja mata kunne ce to a hirɗinki ko da ko daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wacce kike ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunarta a kanki ko ya fi mata yin wani abu a kanki kada ranki ya baci kuma ko me kika nema abun annabi sallallahu alaihi wasallam kika rasa kan ranki ya baci ki aiko min zan miki Allah ya hore min abin da zan iya miki dan ki zauna ki karrama mijinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alwashi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na haramta wa kansa wani abu na halal da Allah ya halatta masa to Allah ya kwabe shi a kan wannan ba daidai ne. dan haka kuma hanin da Allah ya kwaɓar da Allah ya wa manzansa to mu sani cewa ba shi ba bane ya shafi kuma al'ummarsa mu ma karka yadda ko karki yadda ki haramta wa kanki wani abu da Allah ya halarci ko na abinci ko na kayan sawa ko na wurin zama ko ma me iyaka in ba kya sha'awa kike ba na sha'awa ni ba na sha'awan irin kaya kaza ni ba na sha'awan irin abinci kaza amma karki ce ni abinci kaza ya haramta gare ni wannan kamar rantsuwa ce tana buƙatar kafa. mu kiyaye bakin mu wajen haramta wa kanmu abin da Allah ya halatta mana sai kuma Allah ya ce wallahu ghafurun rahimun kamar wato nusar da mu ne cewa wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi Allah ya gafarta mata Allah ya ji kansa Allah ya ɗaga masa ƙafa. kuma wannan yana nuna duk lokacin da yi abu mara kyau to yi iya kokarinka ka nemi gafarar Allah subhanahu Allah ba zai gaza gafarta maka ba sai Allah yake ni قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله سبحانه وتعالى يا وجب تامك واتو أبوان دزاكي كحالتا واتو rantsa-rantsan da kuka yi mana idan mutum ya yi rantsuwa kuma yana yayi nadama to akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa don ya zamanto kafara da wannan rantsuwan kuma tilas ne wajibi ne Allah ya gaya mana me za mu yi idan muka yi rantsuwa idan mutum ya yi rantsuwa kuma ya zo ya yi abin da ya rantse ba zai yi ba ko ya yi rantsuwa ya yi abin da da ya ce ba zai yi ba ko ya ƙi yin abin da ya ce zai yi to kafara ta kama shi ko ya yi rantsuwa ba zai yi wani abu ba ya yi ko ya yi rantsuwa zai yi wani abu kuma ya ƙi duwa'in nan rantsarantsa ko ya yi rantsuwa ba zai aikata wani alkhairi ba sai ya yi nadama ya ga shi ɗan ne fa yake so ya hana shi alkhairin sai ya fasa ya yi alkhairin kafara ta kama shi to in kafara ta kama mutum me zai yi so da yawa mukan ɗauki kafara shi ne azumi ba ba ba ba azumi a kafara a rantsuwa ba azumi kwata-kwata me ake yi idan aka yi rantsuwa Allah yake la yu'akhidukum Allahu bil fi aymanikum walakin يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الله Allah ان in kuna rantsuwan wasa kuna rantsuwa na wasa za ka kasuwa wallahi zan ta ga wani a wallahi na ganshi mana duk wannan ba rantsuwa sunansa ba amma rantsuwa na sosai wallahi na rantsi da Allah in ka mun kaza to zan ma kaza kuma sai ya yi kuma ka kasa yi masa abin da ka ce za ka yi a wallahi na rantsi da Allah ƙarshen azumin nan zan baka dubu kaza ka yi hidiman sallah kuma lokacin ya yi sai ka kiba shi kuma ba wai ka da shi ba irin wannan waɗancan rantsuwan wasa Allah ya ce ba na kama ku da su amma wanda kuka yi da gasken to zan kama ku da shi idan aka kama ku fa kaffaratuhu in kina so ki kankara wannan rantsuwar it'amu asharati mataki abinda Allah ya ce a kenan da kin yi rantsuwa zaki yi kaffara shine ki ciyar da mutum goma ki nemi abincin mutum goma ki kira mutum goma ki raba musu to shine kin kankara waccan rantsuwar ita kuma kafarar rantsuwa girma-girma ne an fara da abu mafi sauƙi in ka ƙiyinsa sai aka ɗaga darajarsa kuma it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum sai aka ce au kiswatuhum in baka ciyar da su ba to ki dinka musu tufafi ki musu dinki Kuma mace ce ki mata dinki da hijabi da riga da zani mutane goma to kin yi kafaran wannan rantsuwa. au tahriru raqaba baki wannan baki ma sai ƙara sama sai ki yanta baiwa to yanzu ba bayi balle ki ce ai ba bayi shikenan na huta a ai in ba bayi akwai kudin bayi to ya zan gane kuɗin bawa shine rabin kuɗin ɗa'yan tacce shi kuma ɗa'yan tacce biyarsa raƙuma ɗari ne in yau ka kashe mutum aka ce ka biya biya to raƙuma ɗari ake so a wajen ka. wanda yanzu kowane raƙumi ɗaya baya gaza dubu ɗari uku zuwa sama to ki same su guda ɗari wannan shi ne kafara rantsuwa to shi ne a ƙarshe aka ce famallan ji mutum ya kasa duka bai iya yin ciyarwan ba bai iya tufatarwan ba bai iya azumin ba shi ne sai aka ce fasiyamu salasati ayya yi azumin kwana uku ga azumi ya zo a babin mai. a babin an rasa abin yi so da aka karki rantsuwa a baki haƙuri ki ce to yanzu na haƙura azumin fa dama wa ce ki azumi ai ba ce ki azumi ba azumi last option ne ga wanda ba zai iya abin da aka ce yayi ba to ba a mai da shi kuma ya zama asali ana mai da shi asali ne saboda ganin sauƙinsa da arahasa to da Allah ya wajabta mana kafarar rantsuwa don haka ya ce wahfazu aimana saboda girman rantsuwa ku kiyaye don tana da hatsari za ta iya ja miki bala'i za ta iya ja miki ɗawainiya wallahu maulaku kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibincin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai duba al'amuranku ga baki ɗaya in kun yi da gaske ya sani in ba ku yi ba ma ya sani sai ya ce me wa huwa al Allah masani ne ba wani abu da ke buyan masa al mai hikima cikin tsarin da wannan ayoyi guda biyu da muka karanta za mu dasa aya a yau da ikon Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya bar mu da rai da lafiya abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad